DW darasin rayuwa. Masu raro barkanmu da saduwa cikin wannan shiri na darasin rayuwa a wannan makon. Wanda a yau zai dubi yadda mata bakar fata ke rayuwa a kasashen larabawa musamman ma kasar Saudiya inda galibinsu ke zuwa domin yin aikatau. Mun ta gahi wani yake muku sallama a daidai wannan lokacin tare da fatan za a kasance da mu. an kwashe lokaci ana bayyana yadda mata daga kasashen afirka bakar fata ke zuwa kasar saudiya sakamakon abin da akasarinsu ke nunawa na rashin abin yi ne a kasashensu na asali da ke zama musabbabi irin waɗannan matan kan fuskanci kalubale iri daban-daban a saudiyar saboda kasantuwar bambance-bambance da ke a tsari na rayuwa wanda ke a tsakaninsu da larabawa da kuma suke cewa ke janyo wulakanci ko ma da suke gani. daga waɗanda suke yi wa aiki a ƙasar wannan shirin da ke bude irin waɗannan matsalolin domin nuna irin darussan da ya kamata a koya ya yi hira da bashir shu'aib jibril wani ɗan asalin najeriya da ya saba zuwa saudiya da kuma ke ganin yadda irin waɗannan mutane ke rayuwa a can bashir shu'aib jibril ya fara ne da nuna irin rayuwar da waɗannan mata ke yi a saudiyar abin da yake faruwa a ƙasa mai tsarki da kuma wasu ƙasashen larabawa abin bayi da daɗi wani lokaci za ka ga ana cewa an ɗebi mata za a je a kai su su yi aiki a can a yi musu biza a kai su gidajen larabawa gurin da za su yi aikatau a gurin in suna aikin ita ce waccan ejen ɗin ita za ta dinga karɓan kuɗin ke dai kawai sai dai a baki abinci ki ci a dan baki na kashewa to kaga abin akwai bakin ciki kwarai da gaske kuma akwai cin zarafin mutane a wayannan kasashe akwai kuma kuntatawa ba karama ba yanda za su shafa miki zuma a baki cewar in kika je can za ki samu ci gaba za ki samu arziki za ki samu abu to sai fa kin je can ido ya rena fata To kai da ke zuwa saudiyya nan lokaci-lokaci ya kake iya misalta wa su masu sauraron mu irin zaman da matan 'yan Afirka ke yi a can alal misali. Rayuwar ba ta da kyau don in ka ga irin cin mutuncin da su askarawan kasar suke yi musu to abin sai ba ka bakin ciki da tsoro wasu kuma za ka ga lafiyarsu kalau za ka ga bara suke yi za ka ga sun je sun zauna a kofar masallaci waɗansu ma za ka ga har sun makale hannunsu sun sa wani abu ana cewa wai hannunsu ba su da hannu ɗaya da wasu dabaru na nuna ne ba su da lafiya wannan ba ƙaramin walakanci suke jawo wa ƙasanmu ba musamman ƙasan Nijar da Najeriya wannan abin ya fi faruwa. To kafin dai mu yi nisa cikin tattaunawar zai kyau mu ji rahoto da wakilinmu Abdullahi Mai Dawa Kurgui wanda ya je ƙasa mai tsarkin a 'yan kwanakin da suka gabata ya shirya mana game da rayuwar waɗannan mata 'yan asalin ƙasashen afirka shekara bakwai ina aiki a gidan larabawa irin wulakancin da larabawa suke mana a garin nan yar ka mace ta aike ka ka gama aiki kana kwance ka lilibe za ka yi bacci za ta zo ta kunna maka ta ce ta ce maka tashi kai min abu kaza to wannan wata mata ce ke bayyana takaici kan irin cin zarafi da ta fuskanta a hannun larabawa na kasar saudiya waɗanda ta zama da su tana musu aiki a gida kuma suke ɗaukanta tamkar baiwa a cewarta matar mai suna maryam buba wata 'yar ƙasar kamaru ce ta ce babban darasi da ta koya a rayuwa shine bayan ta yi aikatau a gidan larabawa ta tara kuɗi a ne ta buɗe sana'ar sayar da abinci to amma duk da haka bata tsira ba sakamakon cin zarafi daga jami'an tsaron ƙasar ka tara kayanka su zo su kore ka su kwashe kayan gaba daya a wani waje ma duka suke mana ka ga namiji ya kama mace yana dokanta. wanda zaka iya maka yi kokowa da shi ka sha shi rauni amma ba zaka iya ba ba kasan ka bace su kore mu akan kaya muna gan kayan mu ba yadda za mu yi haka za su ɗebe kayan nan gaba daya su je su zubar ka je ka zauna a gida kana da iyaye kana da yan uwa da kake taimaka musu ba zai yiwu ba to mu kuma zaman mu da muke zama a nan din muna taimakawa yan uwanmu da suke zuwa umra saboda abincin nasu ba wani daɗi ne da shi ba kuma ga tsada To amma malama Habiba Ibrahim wata 'yar jamhuriyar Nijar da ke zama a birnin Maka ta ce wasu larabawan na kwatanta adalci to sai dai kuma duk da haka ta gwammace ta koma gida Nijar tun ina karama yau ubana ta kani na girma a aka kai ni gida aka mun aure kuma daga baya Allah mai don yanzu dawowa ta shekara ta ashirin da biyu da ɗiyana da mijina a nan ina da ƴaƴana guda biyu yan mata ina so in musu aure insha Allah zan je gida in musu aure bayan haji bi izinin rahman ina da ina fatan ubangiji Allah ya mun falala da salatin manzo Allah ya sara min dan samu gidana a zandar in koma in da wakala da Allah in zauna in yi zumunci in ga yan uwana To ko shin me ke sanya matan na Afirka zuwa ƙasar Saudiya domin shiga wannan yanayi na rayuwa? Malam ya ubu ba, wani ɗan Najeriya ne da ke zama a ƙasar Saudiya. akwai irin ejen ejen da suke ɗauko su daga gida su ce sama musu aiki kawo su nan sai su tafi da su ƙauye amma in za su kawo za su ce musu aiki a nan harami za su sama musu ko a ina cikin gari da haka sai su kai su ƙauye inda za su je su ta wahala daga yankan ciyawa za ka samu su wasu ayyukan wahala wata ya dinga karewa ma ba a biyan su zagi haka da cin mutunci sosai to shine sai ka ga sun zo sun fada irin wannan ayyukan in ba rashin kulawa ba mutum ba zai bar gida ya zo yana irin wannan sana'an ana bin shi da gudu rayuwanka yana hatsari kullum a biga da gudu ka tashi da gudu ka bar kayan kana kokarin ya za ka yi ka tsira da kanka ba kasari mata 'yan najeriya da wasu kasashen afirka da na zanta da su sun shaida min cewar ko da shike dai ba san ransu bane suke zama a kasar to amma tsadar rayuwa a kasashen su ta sanya su cikin wannan yanayi abdullahi mai da kurgui dw hausa daga birnin makka kasar saudiya To madalla idan muka sake dawowa gare ka Bashir Shu'aibu Jibril ana iya yadda cewa talauci ne ke zama sanadin waɗannan mata ke shiga waɗannan ƙasashe kuma ke fuskantar wannan yanayi da suke ciki? Eh akwai talauci na farko hassan a mu kasashenmu na afirka mun allah ya haɗa mu da shugabanni wanda ba su da tsoron allah waɗanda su kawunansu suka sani da kuma abin duniya da suka sa a gaba su tara ba irin wa'ancan ƙasashen da suke yi wa talakawansu hidima ba to mu gaskiya akwai ƙarancin wannan a cikin ƙasashenmu to shi yake sa waɗansu daga cikin ƙasashenmu su ji kwaɗayin cewar su tafi wancan gurin domin su samu kyakkyawar rayuwa to a can ne za su ga wata ta je ta dawo ba ta san me take yi a can ba in zo kuma sai su ce sai sun je to sai su samu irin wayannan agent din marasa imani sai su dauke su su je su kai su guraren da za su yi aiki su ne suke karban kudin aikin mutum har ya galabai ta karfin sa ya kare ba a daina karɓan wayannan kuɗi ba sai ya nemi ya kubuce kuma wani in ya kubuce din za a shiga wasan buya ne da shi da jami'an tsaro a wayannan ƙasashe su ta neman shi wani lokacin za ka ga mace ta gudu an biyo ta ta je ta shiga wani guri domin su suna girmama mata ma ba su cika kama mata a irin yadda suke wa maza ba amma duk da haka sukan je gida su fasa gida su je su zagaye gidan su kwashe su a dawo da su gida to yanzu akwai yiwuwar waɗannan mata su iya komawa najeriya ko nijar da ma watakila sauran kasashen da suke fitowa daga cikinsu duk da irin waɗannan matsalolin da suke fuskanta a can duk lokacin da mata ta saba da zaman saudiya to yana da matukar wahala ta dawo ta zauna a nan domin me domin a can abinci ba damuwarsu ba ne duk talaucinka za ka samu abincin da za ka ci so uku in ma so goma za ka ci za ka samu a ƙasa mai tsarki to wannan kwaɗayin abin kuma kaga can ba a ɗauke wuta ga koyaushe akwai abin da ake bukata ko baka da kuɗi to shi sa suke kwaɗayin ko yaushe su kasance a can waɗansu kuma fasikancinsu kawai suke zuwa suke yi a ƙasa mai tsarki to saboda haka muna yin kira da duk inda Allah ya ajiye ka ka yi haƙuri ka zauna a gurin Allah in ya niyyar maka arziki ko kuma ya tabbatar da kai mai arziki ne tun kana cikin gyatu maka tofa za ka samu wannan arziki kafin ka bar duniya in kuma Allah ya sai ka je wancan kasan ne za ka samu za ka je amma fa ka sani za ka sadu da walakancin da baka taɓa tunani ba a rayuwarka. To jama'a da hakan ne kuma a mu dakata cikin wannan shiri namu na wannan lokaci na darasan rayuwa. A madadin dukkanin waɗanda aka ji musamman Abdullahi mai dawa kurgui wakilinmu da ya ziyarci Saudiyar na kumunta gahiwa nake cewa a kasance lafiya daga nan birnin Bon na tarayyar Jamus.